Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba. ranar 7 ga watan agustan shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60 a jamhuriyar niger ana iya jin ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da hantsi. Baba ya ku makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar mahajjatan Najeriya dubu arba'in da hudu da dari hudu da hamsin sun isa ƙasa mai tsarki kuma sun shirya tsaf domin fara aikin hajji. Bayan haka Sarfilu zai shigo da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Muhammad Awal Garba kuma na ɗauke da shirhin jaridun Kamaru akwai kuma sakonni da ku masu saurare kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. fadar shugaban kasar amurka ta white house na kokarin nuna cewa ba ta neman ruruta wutar rikicin cinikayya da kasar china bayan da gwamnatin shugaba donald trump ta ɗau matakin wahannunka mai sanda na ayyana china a matsayin mai cogen darajar takardar kuɗi mun tattauna da kyakkyawar manufa kuma muna son mu ci gaba da tattaunawar da china duk wadda takaicin yadda wakilan cana a wani tattaunawar suka kasa cika alkawarin da suka yi a baya da kuma rashin ci gaba a tattaunawar a cewar larry kudlow daraktan hukumar tattalin arzikin amurka lokacin da yake magana da manema labarai a jiya talata kofar ma a buɗe take don ci gaba da tattaunawa a cewar kudlo ya ci gaba da cewa muna kan shirin don tawagar wato muna kan shiri don tawagar 'yan china za su zo nan a watan satumba bayan da aka kasa gano bakin zaren zaman tattaunawa da aka yi na baya-bayan nan a makon da ya gabata a shangai. da alamar shirin amurka din nan na barin raguwar sojojinta a siriya don galabar da aka yi akan kungiyar isis ta ɗore ya fara gamuwa da suka inda wasu jami'an soji ke gargadin cewa wannan irin dabarar na baiwa kungiyar ta'addanci sukunin farfadowa wannan shakku wanda ya fito fili a rahoton ma'aikatar tsaro jiya talata ya na zuwa ne yayin da amurka ke neman hanyar samun gudunmawar sojoji daga kasashe ƙawayenta da za a girke a siriya a daidai lokacin da ake gargadin cewa duk da yake isis ta rasa iko a yankin da ta ayyana a matsayin daularta ko kusa ba a murkushe mayakanta ba wasu daga cikin soke-soke mafiya tsanani kan wannan abin da rahoton ya bayyana da kammala janye sojojin sannan a hankali da amurka ta yi a Siriya, na zuwa ne daga jami'ar rundunar haɗin gwiwa ta cjtf oir wadda ke lura da ƙoƙarin da sojojin amurka da na gamayya ke yi don kawar da ƙungiyar isis yayin da 'yan sanda a birnin Dayton na jihar ohio ke kokarin gano musababin harbe-harbe kan mai uwa da wabin nan da aka yi a dandalin shakatawa dare din nan da ke birnin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi na binciken shin ko aƙidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan ɗan bindigar mai suna kano beds jami'in fbi tad wickerman ya faɗa manema labarai jiya talata cewa jama'ai suna da shaidar da ke nuna cewa bet na duba yiwuwar runguma irin waɗannan aƙidoji amma bai bayar da cikakken bayani a kai ba wikinown ya ce bet baya daga cikin mutanen da hukumar ABI take saka wa ido a kansu ya kuma ce masu bincike na duba yiwuwar ko wani ya taimaka masa wajen kai wannan mummunan hari bet yana da shekaru 24 kuma ɗan wata kwaleji ne ya kashe mutane tara ciki har da kanwarsa ya kuma raunata wasu ashirin da shida amma wasu mutanen da suka san shi sun ce ya kwashe shekaru yana tattara a aƙidojin tashin hankali to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadan amurka a rasha john hartsman jr ya aika wa shugaban ƙasa donald trump wasiƙa yin murabus wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen aikin da ya na tsawon shekaru biyu. A cikin wasikar Huntsman ya gode wa shugaban ƙasa kan kamar yadda ya ce amincewa da kai da ni a matsayin jakadan Amurka a rashi cikin wannan lokaci mai matukar wahala a tarihi kan dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Murabus ɗin nasa zai fara aiki ne daga ranar uku ga watan Oktoba. Huntsman wanda ɗan jam'iyyar Republican ne ya bar ofishin gwamnan jihar Utah a shekarar 2009 lokacin da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya naɗa shi jakadan Amurka a China. An zaɓe shi a wa'adi na biyu shekara ɗaya kafin ya bar kujerar. Yayin da aka shiga kwana na biyu a jere da harkoki suka tsaya cak a Kashmir. 'yan majalisar dokokin ƙasar india sun amince da soke 'yancin cin gashin kan da aka baiwa yankin sun kuma amince da wani ƙudurin dokar karkasa yankin kasancewar an daƙile duk wasu hanyoyin sadarwa yana da matuƙar wahala a san ra'ayoyin mazauna yankin kan wannan mataki mai tsauri jiya talata an ci gaba da tsagaita zirga-zirga tamkar dokar hana fita sojoji suna ta sintiri akan hanyoyi tare da kakkafa shingaye a senegal hedikwatar yankin yayin da aka daƙile yanar gizo da layukan wayoyi domin hana zanga-zangar 'yan awarin da suka kwashe shekaru 30 suna fama. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To madalla, mahajjatar Najeriya 44,450 sun isa Saudi Arabia domin sauke farali a wannan shekara. Wakilin misali Shehu Ashaka yana can kasar mai tsarki ga kuma rahoton da ya aiko mana. Kamar yadda aka sanar tun farko tawagar alhazan Najeriya ta karshe ta sauka a Jidda bayan tashi daga filin saukar jiragen sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Rukunin na karshe na daga cikin adadin alhazan jihohi dubu arba'in da hudu da ɗari hudu da hamsin wanda hakan bai hada da maniyatan jirgin yawo ba. Alamu na nuna yanzu dai duk alhazan da za su ɗau haramin aikin hajji da umra sun nufi birnin Makka don shirin hawan arfa a karshen mako da yake mafi girman rukunin aikin hajji. Jami'ar labaran hukumar Fatima Sanda Usara ta ce ba su fuskanci cikas wajen jigilan alhazan da hakan ya zo gabanin rufe filin saukar jirgin saman abdulaziz na jidda da yarima muhammad na madina mu kanmu muna tunanin shi shugaban namu baya bacci ne a airport Shi ne a gidajen alhazai Shi ne a kitchen ranar arafa insha allahu yana nan da shi da manyan jami'ai da ƙanana board members ba za su bar filin arafa ba har sai kowa ya tafi kuma sai sun bi duk tantunan najeriya nan sun duba ba wani alhajin da aka bari wani lokaci lokaci haɓar da kama yake yi ya shiga gidajen alhazai domin ya ga jami'ai suna aikin su hakan zai je airport ya batar da kama ya ga cewa waɗanda aka sa a wurin su kula da karban alhazai suna wurin kai wata rana har mu yake ja za a yi kwana zaune ana ran gadin in kicin ne in wurin ɗaukan kaya ne har a irin wannan ran gadin wancan shekaran aka je aka samu wani jaka da wani alhaji ya sa gas wai zai taho da ita Najeriya. Hukumomin Najeriya sun ɗau matakan takaita shigar baki masaukan alhazai a makka da madina don matakan tsaro jami'in kwamitin tsaro na alhazai bashir jazuli ya bukaci alhazai su rika taka tsantsan da mutanen da basu sani ba mun samu matsaloli a farkon zuwan alhazai na yan damfara wanda suka dinga kwacewa alhazai ko kuma suna yaudarar su su ja su ko za su yi musu rakiya gurin su haƙori ko su yi musu rakiya gurin canji ko su yi musu rakiya gurin siyayya ko su nemi su taimaka alhaji idan ya bata zuwa hotel ɗinsa a irin wannan halaye an samu samu da yawa alhazai an yi musu damfara na kudadensu to ganin wannan abu hukumar alhazai aka dage aka zage dantse aka kirawo duk malamai da su wakilai na wannan kwamiti na tsaro aka haɗu aka dage wajen wayar da kan alhazai akan wannan abubuwan da suke faruwa wani abu da hukumar alhazai ta wannan karan wanda ya taimaka kwarai da gaske wajen sa ido a tabbatar da kan cewa alhazan ba su tagayyara ko sun wahala ba kowane hotel da alhazai suka sauka akwai wakili na hukumar alhazai wanda yake dindindin a wannan gida bayanan da muke da su ya nuna cewa alhazan najeriya biyar sun riga mu gidan gaskiya sale shehu ashaka murya amurka daga birnin makka saudi arabia والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك to madalla a gaida salishewa shaka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. لبيك اللهم لا شريك لبيك لبيك اللهم لا شريك لبيك To bismillahi zan fara zancen batun bakka. Labbaik Allahumma والمروة من شائر الله لبيك اللهم لا شريك لبيك da farko ina roƙo Allah mai girma dan ya ba mu iko mu je maka mu yi sallah labbaik dalla da fatan an shakata da wannan wakar ta wato kabiru kasim waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe uku ne da kusan minti goma sha uku na dare yanzu bari koma gefe sarfila hashim gumal ya gabatar da shiri na gaba. jama'a salamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai duba korafin da wani bawan Allah mai suna Alhaji Umar Gwaranyo da ke zama a Legas ya kawo mana. Kan zargin abokan sana'arsa 'yan canji sun sa shi a gaba da ya kai ga zuga matarsa Libabatu ta fice daga gidansa da yaransu uku. Wanda yanzu haka an kwashe shekaru sama da hudu ba tare da ya san inda 'ya'yan nasa suke ba. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashin Gumel. Alhaji Umar ya dai wani ɗan canji ne da ke yin sana'arsa a birnin Legas. Wanda ya sha kai ziyara zuwa ofishin murya Amurka da ke Abuja domin neman taimakon nemo masa 'ya'yansa da ya ce wasu mutane da ba sa ƙaunarsa sun kashe masa aure tare da ɓoye masa 'ya'yansa shekaru sama da hudu kenan kamar yadda za ku ji daga bakinsa. To, salamu alaikum, ni ne Yusuf Umar Sakkwato Gwaranyo. Akwai wasu mutane uku wanda ɗaya Alhaji Shehu Shayi idiyaraba gidansa na idiyaraba akwai kabiru dan auta idiyaraba gidansa na nan layin sarki akwai abdul agege gidansa yana nan wani waya daya alhaji usaini yana kano shi ma a nan ɗorayi guntau saboda haka waɗannan mutane ba su son ci gabana ko menene kasuwanci menene ba su son ci gabana duk waɗannan mutane da ka lissafa kamar angoni ne a Legas kake magana eh angoni ne wato alhaji umaru mu duk waɗannan sunaye da kake ambata eh. abu ɗaya ne aka fahimta zuwa eh, yanzu cewa cewa eh. ba sa son ci gaban ka yana da kyau kai wa mutane bayani filla filla mini ne waɗannan mutane suka yi abin da ya saba su son ci gaba na na aure ne bisa ga tsakani ga Allah muna zaman lafiya suka zuga yarinyar bayan sun zuga ta su suka zuga ta su suka fito da ita su suka ɓoye ta alhaji Umar yanzu ba za a gane ba mm. ah, ya kamata ka gaya mana yaushe ka yi aure kuma da ka yi auren menene ya faru ba wai kawai sun zuga ta ita waye ce wace ka auren eh, ita sunan talibabatu ibrahim na aure ta ne bisa ga tsakani ga allah muna zaman lafiya suka hana ta zama ta yaya mutum zai yi aure Eh, sannan wasu mutane ko don ba sa son ci gaban ka su su hana matar ka zama eh, ya abun ya faru yau kamun hakan a kasuwanci na ma ba su son ci na auren ma ba su son ci na. saboda haka kuma ita wannan mata ina da 'ya'ya da ita yara uku akwai amina akwai hawa'u akwai aminu sun sa matar ta zo ta ɗebe 'ya'yan yau shekara hudu da wata biyu saboda haka alhaji umar wato duka waɗannan maganganu yana da kyau a faɗe su yadda masu sauraro za su fahimta tunda ba su ne kai ba kuma ba su ne waɗanda ba sa son ci gaban ka ba suna so su fahimci su waɗannan mutane yaya aka yi har suka zo gidanka suka sa matarka ta bar gidanka bayan kuna da yara uku menene gaminka da su tunda ka ce a wasu unguwanni ma daban-daban suke da zama adawa ce da kuma iyayya da kuma kasan shi dan adam bai rabo da hasada hasada ita ta haifar da wannan ba su san na dai akan kasuwanci na a abin da ya shafi iyalina da 'ya'yana. faɗa mana wani kasuwanci kake da wasu ke hasada eh muna ina canji ne kamar yadda suke yi to oh, sun kenan komai in sun hina hali sun hina komai to shine dai a takaice suka je suka sa wannan matar ta kwashe 'ya'yana bayan ta kwashe yau shekara hudu da wata biyu ban san inda take ban san inda yaran suke ba ba mu labari ta yaya aka yi wasu kawai waɗanda ba su kai ba ba kuwa su shiga gidanka su kwashe ma mata da yara ya aka yi a ina wannan abu ma ya faru tukuna eh a Legas ya faru ai bara an amshi tana kai kura gari kuma da matansa suke tura gidana ne musu kashe ba nasu shine sai suka zuga ta tafi Kano tana tafi a Kano kuma na je neman ta sai na zo na ganta bayan na ganta shine daga baya sai suka sa alkali ya raba aure ba tare da hujja ba to akan wannan to ba wannan ne ya ce min tuwa ƙwarya bar in ‘ya'yana kuma sai suka tura ta sai ta yi ta ebo min yara suna karatun boko yin ta zo ta ɓoye da ta ɓoye kuma na neme ta har gobe neman ta nike To bayan sauraron wannan bayani da Alhaji Umar Gwaran ya yi filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi ɗaya daga cikin mutanen da aka ambata kuma ake zargi da shirya wannan makarkashiya Hussaini Kuntau wanda ya tabbatar da cewa ya san maganar har ma ya alkawarin taimakawa domin ganin Gwaranyo ya sami 'ya'yansa. Abokina ne da suke aure ta daɗe ma anan Kano bai kai ta Lagos ba. Ita Lubabatu. Ya batta. Eh, ya batta. Sai akwai wani abokinmu Sai ce ta shirya aka tafi da ita Legas aka kama mishi haya aka biya wanne ya ya biya masa kuɗin haya kuma iskil ya biya masa kuɗi ya je aikin hajji ya dawo to taya dan auren ku ya mutu da yarinya ka zo kana cewa ga wani sai kashe maka aure ai ba daɗi. Muna ɗaukar bayanan da yayi yi mana ne eh. da mutane da ya ambata ciki ko har da sunanka a ciki. Eh na ah, Ina jin kai ne Alhaji Husaini Kuntauku? ko? kuwa yawwa ya kira sunanka a farkon wannan tattauna da muka yi da shi ya ce mana kana ɗaya daga cikin waɗanda suka kulla makarkashiya kuka raba shi da matarsa <laughs> billahi lazi ƙarya yake wallahi talla ka san sai maka ai wajen hudu lissafa wai da ni da alai Shehu ko na abokin alai Shehu mai hali shi ya biya masa aiki haji ya dawo akwai Ali akwai dai mutane da yawa abokanansa hello eh ina jin ka Alhaji Hussein wallahi gwamnati a sa mu fansa da yawa ai ba cewa mu muka kashe masa aure yanzu ya samu nake yace ina ci nake ba na ci wai duk maganganun sa ya dauka ne da ya musu ka ji ba eh, ka ga ba daidai bane wallahi ka ya ba mu mu uku zai sa a kama mu da ni da Shehu Shayi da matan Shehu Shayi da Abdul duk ya karanta maka wannan ko ya karanta waɗannan har da shi eh. surukinsa na kofar ruwa a eh. Eh, Alhaji eh. Rabiu ina jin sunansa kenan. Haka ne, kwarai kuwa. Ita Lubabatun a yadda eh. yake ba da labari an je har kotu an yi amfani da shari'a aka kwace ta wani cikin mutanen da mai suna Aminu shine dama ake so ya aure ta ya aure ta. Me za ka ce kan wannan? Eh to wannan gaskiya ban san wannan abu nan ba amma na ji dai yana gaya mu a kotu aka raba musu aure ko auren da aka raba musu bai yi ba haka da yake talla da abu. to magana ma wani aminu zai aure ta wallahi ni ban san wannan amma na dan yi bincike aka ce ai ta yi aure eh auren kenan shi wannan ta yi eh. aure eh, kuma a cikin 'ya'yan nasa akwai lokacin da ya rigima ce sai an bayo to ina ko an bayo ɗaya ne ko biyu ban sani ba cewa ya gaba ɗaya yaran uku kamar ma yana so ya ce an sace su aka a wajen sa an hana shi ganin su bai san inda suke ba to ka gan sun ka ita uwar ai bata kyauta ba da yan uwanta tunda ƴaƴansa ne ai bai kamata ba wallahi a cikin bayanansa ya nuna akalla ko da ita lubabatu a ce ma bata dawo ba ya eh. zama yaransa ƴaƴansa nan guda uku da ya bada tabbaci eh. an ɓoye su yana so su dawo Eto eh to in wannan ne za a nemi matar da yan uwan ni na san har gidansu a zan je in ce kawai abin da zai tunda ita ta yi aure ta dawo masa da yaran su ko shi ne mafi alheri Alhaji za zaka yi kokarin ganin an mayar wa alhaji su ya'yansa eh. ya daidai gwargwado na hmm. inda ni shawarar ma da na mahaifin da ya karbi yaran da za a raba musu shawarar da suka je ko ta yadda nake ma su je ya yi abin da su ya karbi yaran su kawai rabu da ita idan yana kyawa yan legas sun hude mata kuɗi hmm. da ka gani a legas ina ke na dawo nan ma gaba ba. yanzu alhaji husaini zuwa yaushe watakila za mu ji ta bakinka wajen ƙoƙarin karɓo waɗannan yaran ne? Eto, eh to abin da za ka yi mun kana ji ko? Hmm. Ka ba ni talata gobe da jibi zan je gida ta samu uwar ita ma har na same ta sai mu zauna da ƴan uwan kawai in ba shawara mai da masa yaran shi. Idan Allah ya sa an samu nasarar gano yaran na aka dawo da su ah. hannun Alhaji Isufu. Eh. Eh, muna so ka sake dawa cikin wannan shiri na ciki da gaskiya na muryar Amurka. ka yi bayanin yadda aka yi da yadda aka samu nasara da kuma wato irin halin da yaran suke ciki. Eh, zan dawo, insha Allah, insha Allah zan Shi ke na Alhaji Husaini mun gode bare. Yau ma Allah, Allah Amin. Masu sauraro daidai dai da ta kaya a wannan batu na Alhaji Umar Gwaranyo. yanzu za mu jira kamar yadda Hussaini Kuntau ya yi alkawarin taimaka domin warware wannan matsala daga baya kuma za mu dawo domin mu sanar da ku yadda ta kaya. Sai a kasance da mu domin jin wani sabon shirin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasir Adam El Hikaya wanda ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. Tuma a gaishe ka yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru. za mu fara shirin da namu ne na wannan makon da jaridar cameroon tribune an da ta rubuto mana cewar irin matakan da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta dauka a hargitsin da ya faru a gidajen yari guda biyu na birnin yawunde da kuma na birnin boya an da kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru emmanuel rene sadi ya karanto wa yan milisan dokokin kasar wasu da shugaba biya ya aiko musu ya ce yana bukatan kowa da kowa ya yi kokari ya bi doka da oda jaridar labarai kuma cewa ta yi masu harshashe a ƙasar jamhuriyar kamaru sun kista cewa 'yan ƙasar sama da kashi 75 ne cikin ɗari suke fama da raɗaɗin talauci da kuma fatara sai kuma jaridan labuwa de an anda ita ma ta mana cewa shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru musta biya ya gargaɗi ministan shari'a na ƙasar kamaru laurent eso wajen ganin baya jajircewa a kan ayyukansa jaridar quotidians kuma cewa ta yi kamfanin kamer ko mallakan gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru shekaru yanzu dai ana ganin suna ci gaba da haɓaka harkokinsu musamman ma tun da sabon darakta janar ya karbi kamfanin anda yake kokari wajen ganin cewa ya farfado da kamfanin sannan kuma da samun manyan kudaden shiga domin tafiyar da harkokin kamfanin sai jaridar san an da ita kuma ta gulmata mana cewar yanzu dai kasar jamhuriyar kamaru da makwabciyarta kasar jamhuriyar chadi sun samu wani takun saka a tsakaninsu a kan waɗansu makudan kudade har miliyar biyu na sefa Kan kudaden kasashen nahiyar afirka ta tsakiya wanda yanzu haka ana ganin zai iya kawo musu matsala a kan tafiyar da harkokin su, jaridar du sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ta zagunta mana cewar ministan cikin gida na kasar kamaru a tanganji da shugaban kasar mustabiya an fara samun wani takun saka a kan rabon madafan iko kasancewar shugaban ya ba wa ministan izini da cewar ya zaɓo nagartattun mutane domin saka su a waɗansu ɓangare shi ministan ya yi kunnen uwar shegu da maganan shugaban kasar sai jaridar anadot anda ita ma ta shaida mana cewar wata motar wangwaro a birnin yawunde ta yi jiran mikiya a gidan waɗansu mutane a kusa da kan hanya anda ta murkushe yara guda hudu za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar An da ita ma ta gulmata mana cewar yanzu dai jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru mr maurice kamto yana da a hannun gwamnatin kasar yau kimanin watanni bakwai kenan wanda har yanzu ba yanke masa shari'ar da ake tuhumarsa da shi ba muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida Muhammad Awal Garba. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan a cikin saƙonni da kuke aiko mana. ni ne alhaji ahmadu maye sarkin mayun bakwai sarki abin da ya bani mamaki da gwamnoni na najeriya talatin da shida ba wanda suka a asaran gwamna sai dai mu na mutanen plateau ni ina roƙon manyanmu na pdp yanzu yan taɓo shi zai ce yana shirya ne da ya aiki ba to don allah don annabi da musulmi da kirista na plateau da wanda ba addini a shekara hudu yau ko za a gice gwamnan plateau ba inda ya sa foundation guda daya da ya daga zuwa sama ya dinka ya kira shugaban kasa ya bude da ya kenan na biyu ya zo telo na biyu abin da baka telo da baka biyu yanzu haka in da yi ba zai ci aikun gadon na shari'a ne to ina roƙon manyan mu na fide a janye shari'ar da kotu a sa masa ido maciji na kasa kasa na kasa mun ga bai tsarin gwamna gwamna ne a rashin ne amma an ce gwamna mai aiki ba za kira shi ba assalamu alaikum sashen hausa rediyon america suna na usman dogo madaka rafi lokal jihar niger nigeria ina kira ga ga tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo zaman da ya fara yi da filani abin da ya dace ne na taya shi murna kan matakan da ya ɗauka na zama da filani zaman sulfu a fahimci juna ina kira ga kuma yan arewa da barayin da suke kashe mutane a suna kinashin mutane su ma su fara zama da su saboda a samu zaman lafiya a najeriya na wayar ko kenan ni ne usman dogo madagara mu jihar niger nigeria. Cewa yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice fada shugaban kasar Amurka ta White House na kokarin nuna cewa ba ta neman ta wutar rikicin cinikayya da kasar China bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ta ɗau matakin hannunka mai sanda na ayyana China a matsayin cogen darajar takardar kuɗi. da alamar shirin amurka din na barin ragowar sojojinta a siriya don galabar da aka yi a kan kungiyar isis ta ɗore ya fara gamuwa da suka inda wasu jami'an soji ke gargaɗin cewa wannan irin dabarar na baiwa kungiyar ta'addanci sukunin farfadowa yayin da 'yan sanda a birnin dayton na jihar ohio ke kokarin gano musabbabin harbe-harben kan mai uwa da wabin da aka yi a dandalin shakatawa daren nan da ke birnin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi na binciken shin ko akidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan ɗan bindigar mai suna kana jakadan amurka a rasha john hansman jr ya aika wa da shugaban kasa donald trump wasikar yin murabus wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen wato aikin da ya na tsawon shekaru biyu to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da la'asari ya zaji wasu abokan aikinmu wadda za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. mu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan hantsi darren smith baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum